Wani wani gani gani kalatai ne mai wata kusa gani idan yana tafiya, Wata gani ana yin sa tafiya, kuma ana yin sa a arfa, ana yin sa a murtalifa, ana saboda ruwa, ana yin sa a gani don tafiya sai domin lokacin da annabi ke tafiya ta buka ya yi jam magariba a zahar da asar ko magariba da ishari sai dai ba ta in abin a zahar ko da asar ya fara tafiya gabanin zawali da sai a yi jami'i ya kai ya gani kenan sai la'asar ta suka shiga a tsaya a yi a zahar da la'asar dan kuma an yi tafiya an zawali ya yi kamin a fara tafiya da sai a yi a zahar da la'asar gaba ɗaya ana gani kamin a sauka wato da a ta wuce don ana tsammanin cikin lalurin da aka za a shiga akwai zaɓi ko lalurin da aka na harko ko na karfe haka nan magariba don an fara tsakanin gabanin faɗuwar rana a zuciyar ta har isa ya zo a sauka a yi magariba a yi isa ko kuma in an fara bayan a gabanin rana ta faɗi gabanin mutum ya fara tafiya فسير مغرب بعد إساءة يأتي الزمن فإذن أبنهم أصبع إتباع الإيمة مثلا وهذا مجيب الأجل أقول جنب يلا في مسؤول وان بيضاء على أتباع فصلى فرقه فتاخذ تعصب من أيضا تجميك الشكا وما على مسؤول بمكافيرا بعد هالكلمة أقول جنب يحكي فيه وضع أنت أضاع العقل كل بعد لوكة الكلمة وأنت ممكن تبدأ الظهر حتى تبتل الورثة وأنت ممكن تبدأ مغرب حتى تبتل الورثة لأن بالجمع من واحد في فيه جمع تأثير بجمع تقديم بجمع وسيلة ثم قال في نظام من وطنع أفضل من الرواء تبعو الرواء أن أنا مغرب سيبان الظهر دلع سيباع الجمع تبعو الرواء وأتعلم أن هذا كل هذا الرواء فوقما لا تمام زي أو كامل لا تكون شارك

وضرب الجمع بين الصلاتين ثم الجمع فعل صلى به المستكثرين في الوقتين هم كيف عليه على الوقتين wannan jami'in na rukuta wata rukuta ne wato tarewa cikin lokaci an ce azahar da la'asar sun yi tarewa to tarewa cikin lokacin azahar sun kai tarewa ko cikin lokacin la'asar sun kai tarewa malamai sun yi fito in an ce cikin lokacin azahar sun kai tarewa wato mutum ya sun fitar da azahar wato sai saura misali haka a raka a takwas ya yi azahar ya yi la'asar yana gama la'asar sannan lokacin da ya yi wato la'asar sun sa kenan ta yi domin kenan ya an ce cikin lokacin azahar sun kai tarewa فأنت تقول لك الوقت اللي عمل فكرت عليها وفرق الوقت اللي عمل فكرت عليها وين يجين كل سد على ظهر جنب طيب بعد اللي بكون على ظهر ياسر دخل من وين يتعثر من وين العثر لا يبقى كذا لا بس يوم ما تكون في يوم قال لك أي كذا فكر صلى الله عليه وسلم جدا ينفع تكاثر أنت يسترك يسترك بقدر يسترك بقدر أحدهما ويسترك بقدر إحداهما في تعريف غرفة a zama ta shigo ko ko lafa ta shiga ta shigo ko ko a zama ta shiga sun yi a zama a wata sauka cewa ne daga Allah. ana dinar in mutum na tafiya cikin kasa yana tafiya kasa ne. domin nan da aji a yi alwala a yi sallah yake da wuya dinan bai amma ana tafiya cikin teku wannan babu wuya saboda haka ba za a yi zan ba don da ake cikin teku tafiya cikin teku da wani suke cikin jirgi kun gani wanda aka yi cikin jirgi a kai ta da rai ana magana waɗanda ke hawan da suna tafiya ko ta ka hau kana gana kadan da a bai da ban kusan illa na kan yake alal musafir ga matafi wa huwa fil manhal yana ga mataya manhal wurin da ake shan ruwa aw huwa ko kuma yana yana akan dabba wani wannan zai na wani ya sauka ba da guri bayan faɗuwar rana jama'a bayan salatin sai su zange tsakanin sallah biyu jama'a su yi yau zange na su na turantawa ne tsaye kawai an kada a za a ji asar lokacin asar lokacin ta wal asar kullum su da asar bi a wani lokacin a farkon lokacin ta to nan mai yari ta ce ya ya duka da kansu ya kai da guda ya ya guda kuma yin karanta muku kuɗi وغير ذلك إلا ما تثبت على المتأثر وهو جلما علينا كما شايع ويلي إن رأى كثير غير يستطيع على وقت ما قال لا يصلى عذاب الأثر له ولا الجنة جنة القديم فيما يستطيع بالغلابة كل لا يقدر يكتب كوكو قال عدم أن الوقت ده أنا تثبت هنا عشان دبع كل الحياة بقلبي فكل ذلك فاتت أيضا يصلى العصر wani wani zula bayan gurubu bayan yi ta bayan faruwar rana jama'a bayan salatayen jama'an furiya sai su jam'i tsakanin sallah biyu sai dai inda yake ya sauka don azahar bayan azahar da la'asar bayan la'asar ta shiga jam'i turi amma inda yake da wahala tafiya ba shi ne na kaga da sallah azahar da la'asar wani magana ta kabilin ne kun gane ko yanzu da tsogara fi asar tafi alkar da asar a za a kasar lokacin daga wannan magana ta biyu wal asar kuma fi asar fi awwal kafa ta tsogara ko da na yi kuma ne ya rage wani abu mutum da abin da yana da abin da wanda ke ya ba ni kuskure ta qur'ani wanda yake ba ni kuskure ya sa da da ya tsara qur'ani awala ya tadabbaru min qur'ani walau kana min indi da ilahi la wajadu fi khilafan kathira mata kaji kuma yana abu aka ce min ya yi kaza don Allah ne na ko suna ci ko ko ne da ko nan yana da za ka yi bugu ko ta sai kana yi ba wai kana jira amma duk da ka Qur'ani an ka faukar babu jarawa ba ko yi da rubutu ba ko yi amma duk da ka babu kuskure Adam mutum ne an kai an yi da kan ku gane. Ka gane a ta wanda ce kiri kuskure sanar ce da ba? a ba wai kuka kiri kuskure da ba su kuskure ba wanda su kuskure da da dai yana yi wata ce ya kuskure in kana yaro ya a da mu ba da mu ba sani ba kan gane ku to amma da yanzu da da gane ya kuskure da kuskure inda ka ta ta da ta da kuskure maka da gane wannan zai da ba da lafiya da haka nan ne ya sauka bayan rana wa kallal guri ba na faɗi rana da haka da haka da yana iya jami'i domin ko da yake istirar akwai sauran da sallar la'asar da wurin da kun ya shiga kun ga da ku wato la'asar tana da dalili biyu tana da dalili muqaddam tana da dalili mu'akhkhar da rana ta yi da wani muhtar azhar ya shiga dalilin da aka ya shiga na farko sannan ina lokacin da aka ya shiga mutarin ya shiga lamirin da azhar ya shiga nan kuma har rana ta shiga lamirin da shiga ya wuce da lamirin da azhar a faɗuwar rana kun gani wato tare su kenan zai zama gani magani da wani sa'id al-masar ana jami'i fasadin magani da da sa'id da ruwa ya hada wuci kadai aw ma'a jami'a ko ko ruwa ko tare da da dinin da dinin da wato ga aliyan riya ta yi koko shiri da lata wato sai a yi dan idan kada mutane su wahala. Wato kamar an yi ba da lata. Da lata ko ba da mutum a dana ba da sarki ba wasu karin haka da sai a yi dan shi. Na ma a gurmata ya hada amma don gudu kawai da za a yi ba. Zafi tsiri na wani jami'i da tsiri wa da hukula da in an yi jami'i da lata kawai amma akwai haske. Wato akwai magana biyu na turanci da shahararru. Ana za ta lokacin da yake Allahu akbar ba zai kalla da gaji wani da gaji lokacin da yake Allahu akbar ya fa ya tabbata kuma da ida kuma bayan da yake ta sade a a zahar kana yi wani da ida ka ta ita tana da ita ka dai da ta yi da ta yi da được cái ừ. cái cái cái cái là là gì, gì Karena itu kan ada ada. Iya benar. Badan ada cái gì ada legai dah. Kalau ada yang kita ada legai. Ada apa? Ini. Nama sebenarnya kalau nama. Iya. Wanda. cái gì Wanda itu masalah. Iya.

واجبي أي وهو الذي يحمل يحمل أوساط الناس على تجربة رؤوسهم وأن ذلك صار مسلم كرمي آه، أبن بكرمي لازم يعرفه وأن أبن ما ذكر بذلك اللي ذكر ذلك فإن أتى أنا يسعد في ذلك اللي ذكر أنا أقول ذلك سبوده كن غانا إذا حضرت قبل صلاة المغرب إن أقول بعد صلاة المغرب فلو حدث بعد الشروع فيها كوكما يغني أبن وأولى بعد صلاة المغرب فإنهم لا يسمعون دعوا رواية أو كبايا أن an fara ko ko an ya gama ba a لأن النية الجمع قد فاتت بناء على أن محلها هو الثلاثة الأولى. كل هذا يقول ومثل المثل الواقع المثل المتوالئ بقرينة بقرينة على الواقع بشرة إذا كان عن غير أنا فرقا با كذا عن غير أيوة فرقا أنا إيه لكن أنا دعية أنا فرقا أنا إيه بس أنا تلاقي أنا كمان غير أيوة يعني هذا يا أبنى جدا أنا إيه in an gama ruwa ya ɗauke ko kuma ya mutu duk za ka da sallah tare in ba ka tsini ne in bai zauna har ka ka ya ƙace ba in ya zauna har sai ya ƙace ya masu ya ɗace ta

ba kwari ne ko da mutum ne su kafi yake cikin masallaci a yana iya da tsare da tsare da tsare kaga ne a a sai dai نظرة الجمع لذلك أدل أدلة الجمع ظانا أن يؤذن للمغرب على المنار وهذا الإمام وهذا الأيسر صلى فيه سر صلى فيه سر صلى بالمغرب بسد العادة وهذا سنن بسد سنن بسد صلى أول وقت أخر كل وقت انت ويؤخر صلاتها قليلا أما أنا كنت تصلى فقط ثم يؤذن سنن وهذا سنن أيسر suna yi ajiyar da mutane su kiran sallah don su shayi su sa abin hannun da cikin masallaci a zanen mahafulan a kiran sallah wanda su da sauki kaɗan domin lokacin da bai yi ba don kada nawa da su ji amfani da waɗanda ba a cikin masallaci kawai. Kun gane? Sun yi salli na sama su sallah da ƙarfi majibu su da ranar da su yi sahaci. Sun yi salli sun sama su biya. Wala yi salluna da su da ba za su yi sallah wuturi ba illa ba da majibu su da ta ba ta su yi sahaci. Ba da kafin sahaci to a karɓi su ne farkon lokacin sa kake ta tafi bayan sallar isha'i ba a yi mutu da bayan sallar isha'i kuma ko an yi sallar isha'i ba a yi mutu ne sai ta tafi ya kace saboda haka ba wannan mai dan isa su ta ba su sallar abin nan ba to inda Allah ya kace la da kullu illa bi wajhi lokacin mutu ne bai shiga kai saka tafi ya kace a watan nan kallahu a da ba da huwa da amma mutum ya sallar sabal ya yi mutu a nan masallaci gabanin sallar ya kace ويسمي الحاجة آه، ها وترك جمع الذكرين بعرفة آه، جمع التقديم والإشارة و آه، جميع جلبة جمع تعطيله وكل منهما في النسل وأتصلنا أنا أعين أنا أعين جمعي نم جماعة الظهر بالعصر أمد بقى وأنا بعنفة في أبالي أيضا حجي لو كنت أتعلم مكة ولا أيضا حجي إذن أدنى منها إيه أتعلم بقى domin daga nuna an an an a arkan abin da ka yake eh, daga daga makka daga mina ne da kudin saboda kun ba dan tafiya yake ba aikin hajji ne haka Allah ya ba ta yi abin nan za a yi jami'i tsakanin eh, da rana ta gote ana son mutum suna ne mutum su yanka don tsayin arka sannan a yi da zahar da la'asar yi kuma da kasar zahar da la'asar da sai ya kudu ba jam'i ne kuma kafar duk wannan ya ce ɗanta. amma da wata ba Ahmad ibn Hanbali yana ganin ba don hajji ya ba da don tafiya ne domin ya ya fita da jum'a an ce idan kana garin su garin da ba na jum'a da ka fita da mai uku jum'a ba ta da ba da ka ba maka kun gane kuma abin nan ga shi arfa mutanen maka kan su fito da maza su jam'i tsakanin maza da da makka mila uku saboda ka ce rasa mila uku ne gari shi ne abin mazo shi ne tsakar shi ne sallah shi ne tafiya ya ka gare da su na tafiya mila uku da sallah wasu suna da mariya da kai daji kuma hakan gwamnati tsakanin abin tsakanin magariba da isa da abin da shi ma sunna ne daga cikin shirin wannan aikin hajji kun gane kowa ana kiran sallah ana isama kowa da kasar kira biyu da isama biyu akwai wani ganin kuma tsayan kare idan mutum ba ya da lafiya yana ganin da ranar ba ya da wani amma kamin lokacin azahar ko lokacin da aka yanzu wasu ma za ta same shi wannan kuma sarki ya sa'ila ya tsaye alwala a zan da lafiyar gaba ɗaya ko kuma irin matattara mai hana shi yin daɗi sarki alwala shi san da ya a zan awon jini ko yana da mana hauka ba ta yake shi sai ya yi awon na da fasa irin matattaran nan mai sa mutum jikin suna makarkata awon mai ko ko abin nan yana tsoron zuwa. na eh, kamin da aka tsaro zan iya tashi da kuma ya ji abin nan kamar irin kyan da ya saba sabawa da shi da huwa da ka shine abin nan zuwa Allah sai la kamala kamar su ma a hannun kiyani awon kuma ya tsaya ba ya zama to shi ne kun gane ko eh, in ya sallama amma da irin wannan in ya warke lokacin sallah ta biyu sai ya kai shi ke da yake yake kenan وأشياء هذا الجميل أدنى يعلم ما تدخل فيما abin nan mafi yawa mutane da kusa ne da yawa waɗanda yake waɗannan mutane sun zauna asibiti don nan zuwa kuwa su dora taimakon su amma ba su taimakon su bai da sallah amfanin ka kasa ɗauki ka zauna tare da su shi ne ka yi alwala ka abin nan na kafarki ya sallah in ya zan yana iyawa ka da alƙalin inda iyawa yana iya ya sana ƙoƙarin da suka nuna shi ya sallah inda yiwa duka ka bai ke shi amma ka ta ga na kai ta kale shi wannan ba daidai ba matuƙar mutum na da hankali ko idanunsa ba su da motsawa ta ya sallah da gudanar da ta haka nan bayan ya rasa magana ruwa wannan kuma da kurke saboda rashin da rashin ruwa kamar lalata jama'a wala mutuwa

ba ne ba ta da rafi da kuma gari mun ba ya da Allah ta da da an ya ku da dauko maka kafa ya tsora a dinin ko dai ya tsana da ina da eh kuma ta fara to lalle yana yi ya Allah ko ba yi ya ta shikenan ba yana ta abin da an kai zubar da kafan ta bari la na da dole ko kuma ne da na da shi abin da aka ma sunna ne dari adanya. Saya rasa orang yang kena ada surah yang berjaya saya kena ada bersama apa sahaja yang ada Allah Allah. Tengah ada yang berjaya saya kena boleh berjaya. Hmm. Maka sudah itu. Nampak nak sudah itu itu tidak ada sembahkan. Dan nampak ada Allah sih orang ini. Ama orang yang berjaya berjaya semua. Sudah sudah. Nampak orang yang berjaya ودل لو كنا انا الحرام اعطي علينا بياتا انا ليلى ولا كان مثلا لا فجاء ليلى يا عبد الله ما تلقى الدوليه يبقى انا مثلا ليه da ya fi mutu a kuma ne ya tsara kuma yana da ƙarfi ne wato abin sallah ta fi kusa biyar akwai sallah wadda ta rila wadda ta farla ainihin su ne biyar الظاهر اللي اخر مره ده طلع لو طلع اول شيء طيب هذا المحصول في تعالى وده يقول يا يا يا بدي يعني آه، ما يسمعوش يطلع طلع الجنازه بعد انا اعطيتنا آه، وده يقول انا قاعد على كل السنه من الاتصال الاشهر بعد انا اعطيت رجيبه رجيبه هو ده كان فكرت في حاجه ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش kun gana wannan raka biyu bayan magariba ko raka biyu na raka ta da sujud wadda mun sarki su marzuda ba sai ka rabu da wuce ba da sai ku ba da ka sallah da wannan abin nan da kwalwa da dan ta kun nan ne in ka mutum ya masa da wannan sallah da sallah da sallah da kuma yana iya rana wa sai ya aje amma ka ya kun har da irin da ka sallah da amma dan ku ce an ce da abin da aje sai ya rana ta mutum ya yi وليس إذا أريد من الدنيا فصل أسرة الناس سبعين وسبعات أربع ثم بين قلبي وتفضل فتك وجهه هذه أنا بعد من رد عنك الظلم إذا ظلمت وتركه إلى الأولى وهي عقدها وتوجد في قلبي نهر فوسين مثل مثل ما توعدنا سنة من القلبي دون وتوجدنا سبب سنة دون واجبين وهي ركعة واحدة أسعى غداتي كلهم ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة الإشاء وتوجد مثالي وتوجد شجاع الحالي وسمى الإشاء والأخيرة في قلبي